la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun Allah sallallahu alaihi wasallama duk da darajarsa da kimarsa da falalarsa a wurin Allah wala ya roki wani abu Allah ya hana shi ya ce bare ba shi ba. Yarwa shi da kansa wanda ya faɗa.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 su yayi kai to alhamdulillahi a kan wannan zance shafata yake yake kiran shi dokta mukabala kan wannan shayi ina ah. gani kana da maganan ah. faɗa kamun ranar mukabala yake magana na kawai a takaice sarki bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aqdar bidal azim a magana ne guda ɗaya zuwa biyu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 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai Allah ya yi dansa mm. mahaifin manzo Allah babba ne wanda yake ganin ba haka ba Ya zo mm. kuma duk wanda yake kudurcewa Allah ba zai yi dan annabi ba kafiri mm. mudalakan wanda yake ganin annabi bai da wannan kimar da Allah zai dan shi kafiri zo na farko bayan mun tabbatar masa kuma mun tabbatar masa da kafircinsa yawwa babu wani batun wannan kuma karshe shine kiran da muke gaya wa mutane ba a zo ana aziji ta tauhidi gina tauhidi to kaga da abin da ake gina tauhidi tauhidi a ce tauhidi ta hanyar rushe wanda ya zo da tauhidin manzo Allah a rushe annabi a nuna manzo Allah bai da kima a cikin mutane bai da kima a tsakanin al'umma sai a ce a mun yadda annabi yana da girma yana da kaza gaba kuma ya kawo maganar da za ta kafuce shi ka gane cewa bai da komai a gurin su bai da kima bai da wani daraja mm. shine wannan halin wannan tactics din shi suke bi dan domin ka zo ka ce a ah, kayan da annabi yana da daraja ya ka zo ka ce ba wani mai daraja a gurin Allah da ya isa Allah ya dan shi a ba wani mai daraja a gurin Allah da ya isa Allah ya dan shi ayoyin da ya karyata alqur'ani sun fi guda ɗari wallahi allazi la ilaha illa huwa hadisai ko ba za su irgu ba ayoyi da karyata sun fi ɗari mm. hadisai ko ba za su irgu ba mm-hmm. ka ce to to sai sarki zaki manzo Allah bai da kima da daraja a gurin sa da Allah zai dan shi to to to me hikiman aiko annabin kenan to dama Allah ya ko maka annabi dan ya nuna maka annabi kaskantacce ne bai da wani daraja a gurin sa hmm. dama abin da Allah ya turo annabi kenan dai nuna maka annabi bai da daraja a sa ko kuma a'a Allah yana da wani daraja dan shi din nan ma Allah tabaraka wata'ala ya fitar da ku daga cikin kunci da kuke ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi a hadisi sahihi manzo Allah yana faɗa yana cewa da ni Allah ya shiryar da ku da ni Allah ya azurta ku da ni Allah yake haɗa kanku kuma haka ayoyi da yawa suka tabbatar duk mm. wani abu da zaka ga na shiriya ya samu bayi to da annabi Allah yake saboda annabi mm. ayoyi kuma in mm. yana musu ya fito za mu nuna masa mm. hadisai ingantattu ya fito za mu nuna masa manzo Allah yana da wannan daraja a gurin Allah mu ba mu dauki annabin mu bai da wata daraja bai da kima ba sai yasa mutane su kiyaye duk lokacin da suka ji mutanen nan suna magana ai ba wani wanda ya isa bai da ba wani wanda yake da kiba to wani da suke nufi annabin wani saboda ka san ai ba oh. kai na eh a to so yana magana akan ka ne sarki da a a a wani hmm, akwai zafi yake tawassuli hmm. yana magana a kai na ne da ni yake tawassuli da wa yake tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka in yace wani da annabi yake yi in hmm. ka sun ce wani da annabi suke yi na'am na'am to wannan shine tauhidin da ake koya wa mutane to shayi magana na karshe kamun jama'a koya kuri kamun bari shayi ya huta magana na ƙarshe shayi wannan hadisi da ake cewa a zamanin ka da kafuran da in Allah ya turo musu annabi da su yi wani laifi kawai shi Allah ya azabta su ya musu wani azaba ko menene mun gana mun jina annabi Musa da sauransu amma she mu aka ce muna a Allah zai jinkirta ba zai azabtar da mu ba in dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin to sarki zaki tunda ka matsa barin baka aya guda daya eh wannan ya tabbata na'am na'am shehi barin baka aya da hadisi guda daya to masha Allah shehi aya ta farko eh wadda Allah tabaraka ta'ala yake faɗa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa mm. anta Na'am. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Na'am. Allah tabaraka ta'ala ya ce ba zan taba muku azaba ba Allah ba zai yi wa al'umma annaba azaba ba. Mm. Wa anta fihim in annabi na cikin su. Mm, Allah baya azabtar da mutane. Don wane ne? Don wa aka yi haka shehi? dan wane ne Allah kuma ya ce Allah baya azabtar da kunkuna kuna istighfari mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi fassara abin karara mm. hadisin da al-Imam Ibn Hibban ya fitar mana cikin sahihinsa mm. hadisin sayyidina Abdullahi bin Umar yace wata rana in kasafati shamsu rana ta yi kusufi ta disa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi firgit ya je yana sallah sai da Abdullahi bin Umar yace da manzo Allah ya tsaya sai da muka zaci ba zai yi ruku'u ba sai da ya dadi yana sallah mm. da manzo Allah ya taso daga yayi ruku'u ya da muka zaci ba zai taso ba yanda ya dadi yana ruku'u mm. da manzo Allah ya gama sallah mm. ya ce manzo Allah sai ya kama kuka yana addu'a yana cewa Allah alam ta idni Allah tu'azzibahum wa ana fihim mm. Allah ba ka ce ba za ka azabtar da al'umman nan ba matakar ina cikin su alam ta idni Allah tu'azzibahum wa nahnu nastaghfiruk Allah ba kai kace ba mm. za ka azabtar da su ba matakar muna yin istighfar Allah kar ka azabtar da su manzo Allah ce yana cikin wannan addu'a manzo Allah ce fa uridat alayya aljanna manzo Allah yace sai aka bujiro min da aljanna na yace sai ga aljanna ina ganin ta kamar zan sa haru in tsinki ƴaƴan itatuwan ta kai baki na yace mm. kuma in ba ku kuci mm. yace can kuma sai aka bujiro min da wuta ga wuta jihar jahannama tana ci manzo Allah yace hatta a tafiya har ina yin baya baya kaman ina ganin za ta iya taba ni mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina turi ta to kuma Allah ya gaya mana dan ka fassara Allah yace dukkan mu kuntum ala shafahu faratin minan dari fa an gaba kun min hada duk muna dabo fada da wuta ko fada cikin wutan jahannama kawai fa annabi yana zuwa shi ya ce ce mu an kaza kun min hada albarkan annabi Allah ya ce ce mu ya mm. kubutar da mu mu mm. shiga wannan wutan ba to yanzu da Allah sarki Allah ya ce ba zai mana azaba in annabi na cikin mu ba to da Allah dan wa Allah ya dauki azaba dan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na farko ya isa ko bai isa ba a ya isa ya isa wanda ya zo ya ce annabi bai isa ba wanda ya isa Allah ya yi dan shi ya raina manzo Allah ko bai raina shi ba to wannan ya rage gare shi wannan hujja hujja hujja ɗaya ne daga cikin ɗaruruwa da muke da su mm. ayoyi da hadisai sai ya zo za a gani ya rantse shi annabi sai ya yi ƙasa mu kuma mun rantse annabi sai ya yi sama don haka in ya isa wannan mukabala ba kuma wai mukabala muke kira wai dan kure don a ci mutunci don kaza ba a muna kira da girmamawa mm. da girmamawa da mutuntawa ka zo ka zauna a ceci al'umman annabi in mu ne bamu da gaskiya annabin nan bai da kima a gurin Allah ka bayyana wa duniya annabi kai a wajen ka bai da kima Allah annabi fi isa Allah ya dan sa ba mm. sannan ka bayyana wa duniya mahaifin manzon Allah ba komai bane a wajen ka kai mm. annabi sallallahu alaihi mahaifin annabi ba babba bane mu kuma mu nuna wa duniya annabi ya kai Allah ya dansa mm. mu nuna wa duniya mahaifin manzon Allah babba ne babba ne kuma dan babba ne wannan shine kawai abin da muke kira tun daga magana sa an sa ba sharri ba kage duniya ta ji me ya faɗa. Hmm. Da kan yi amsa wannan mukabalan alal rahabi sai a yazo insha Allah. mun gode shek Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode jama'a insha Allah wannan mukabala zai zo on the 24th of uh, J, eh, uh, January din nan a 24 a cikin watan January insha Allah za yi zama wannan mukabala kuma karfe goma sha ɗaya da rabi na safiya karfe goma sha ɗaya da rabi na safiya agogo Najeriya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu Larida, akan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah jama'a ku yi hakuri a zan ba da sanarwar karatun shek abul da za mu yi da shi gobe ranar laraba in allah ya kai mu 3rd of january eh, january 3rd kenan 2024 da za mu yi karatu da shi in allah ya yarda akan maganganun da dakta ya faɗa a kansa insha allahu na manta zan ba da sanarwar. a karatun shekman ɗayar na sauka na ci a bari mu ba da wannan sanarwa insha Allahu karfe goma sha ɗaya na safiya muna tare da shek abul fatai karfe goma sha ɗaya da rabi na safiya karfe goma sha ɗaya da rabi in Allah ya yarda shek abul fatai sana tijjani za mu yi karatu da shi in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu